hukumar 'yan sandan jihar gombe ta kama wata mota mai dauke da bama-bamai a cikinta motar dai toyota ce pickup wanda ake lakabi da akurikura kuma tana dauke da lambar karamar hukumar mushin a jihar lagos motar dai an kama ta ne akan hanyar daɗin kowa a bayan garin birnin gombe sharkwatar jihar gombe kakakin hukumar 'yan sandan jihar gombe dsp faji Tajiri ya yi ƙarin bayani a hirata da shi ta tarho muna da tactical operation point haka pop hmm. Mutane mu zuwa ga wata moto toyota pickup haka mai number lagos eh. mushin lagos as mus 104 karamin hukumar mushin a cikin lagos kenan mhm. sai moto nan aka parking bunan masara suka sa buwabuwan nan a kasa sai suka sa bunan masara kai da donlop da irin tarkacin gida dai haka eh. so mutanen mun da suna suna wannan bincike ka san yanzu kwamishinan yan sanar jihar gombe ya sa wannan aiki ana yin shi bisa ga yadda ya kamata shi yasa da aka samu wannan sai da sauri ya tura jamiin tsaro su je su kange gurin haka sai ya tura eh, anti-bomb squad namu wanda eh. suna aiki eh, sashin bomb haka ne sai suka je suka aiki sai aka wa nan aka demobilizing nasu shine muka mai su eh, muka mai da nan cikin gari haka ne eh. to kaman bama bamai guda nawa kuka iya kwancewa guda guda biyar ne dogaye wanda za su kai har eh, za su kai tsayin tsayin tsayin mutum wanda ba da tsayin sai ko kaman zai kai kaman kirji mutum guda biyar guda biyar to shi direban fa bincike ba mu so mu yi magana kan wancan din eh, eh, sashen binciken mu sun gama abin da suke yi mm. za mu muku bayani. To ganin cewar kun yi wannan nasara wani kira kuke da shi wa al'umma musamman idan an lura da irin motocin da ake tsammanin ba a yarda da tafiyarsu ba. Ai nan Gombe, kwamishina 'yan sanda ya kira mutane stakeholders, an kira su, ai musu gargadi, an gaya musu ɗaya abin da za su yi, su dinga sa ido, kuma su sa tsaronsu a gaba da duk abin da za su yi domin wannan abin da yake faruwa ba aikin 'yan sanda wanda eh, ko jami'an tsaro wanda suka sa kaya kare ba aikin mu ne tare mutanen Najeriya duk abin da suka gani sai su ruga zuwa gurin jami'an tsaro. Abdulwahab Muhammad mai Amurka kakakin hukumar 'yan sandan jihar Gombe kenan da bayani dangane da kamuwa da suka yi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.